Allahu Akbar. Abdul Amat ya siya wa iyalan Aminu S. Bono gida. Hakika wannan labari ne mai daɗi, sani kuma ta wata fuskar mai taɓa zuciya, inda fitaccen mai shirya fina-finai a masana'antar Kannywood Abdul Amat wanda ake wa laƙabi da mai kwashewa, ya siya wa iyalan marigayi Aminu S. Bono gidan zama. bugu da ƙari kuma da gomashin da ya sami iyalan marigayi Aminu Bono bai tsaya iyaka nan ba. Shi ma fitaccen mawaƙin siyasa Dauda Kahota Rarara ya yi abin bajinta ya taka rawar gani inda ya ɗauki nauyin karatu na 'ya'yan Aminu Bono tun daga farkon karatun nasu har su kammala. mashahuriyar marubuciya sannan mai aikin jin kan al'umma wato fauziya d suleiman ita ce ta fara wallafa wannan abin bajinta na abdul amat mai kwashewa akan shafukanta na sadarwa ga kuma abin da ta rubuta a wallafar tata wadda muka ɗauko daga shafinta na instagram producer Abdul Amat ya siya wa iyalan marigayi Aminu S. Bono gida. producer Kannywood Abdul Amat da aka fi sani da mai kwashewa, mai siris ɗin manyan mata. Ya siya wa iyalan marigayi Darakta Aminu S. Bono gida a unguwar Dandago. Abdul Ahmad ya sai musu gidan kusa da inda dangin da 'yan uwan Aminu da mai ɗakinsa suke, yadda 'yan uwa za su ci gaba da kula da iyalan nasa a kusa da su. Yanzu iyalan marigayi Aminu za su taso daga can unguwar da suke domin su dawo gidan da aka sai musu. Muna addu'ar Allah ya sakawa Alhaji Abdul Ahmad da alkhairi. Allah ya duba zuri'ar shi ma ko bayan baya raye. Allah kuma ya gafartawa Aminu Esbono. Amin. To bayan Adi Suleiman ta wallafa wannan labari mai daɗi mai kuma cike da alhini, sai shi ma jarumi Alinhu ya ɗauki wallafar tata ya yaɗa ta akan shafinsa domin duk mabiyansa su ma su gani, wato abin da dai ake cewa reposting. Ga kuma wata wallafar akan dai wannan al'amari daga shafin Kannywood Celebrities NG, inda su kuma a tasu wallafar suka ce, Madalla mai kwashewa, babban furodusa Abdul Ahmad wanda aka fi sani da mai kwashewa ya siya wa iyalan marigayi darakta Aminu S. Bono gidan zama. Masana'antar Kannywood na ci gaba da yi wa Abdul Amat godiya mara adadi game da addu'ar Allah Ta'ala ya saka masa da mafificin alheri. Amin. A daidai lokacin da ake ci gaba da karanta addu'o'in fida'i ga ruhin Malam Aminu Siraj Bono. Allah ya rahamshe shi. Amin. ana tsaka da wannan ne kuma sai muka ga Ibrahim Birniwa wanda sananne ne kuma fitaccen marubuci ne a masana'antar Kannywood ya yi wallafa. Kamar kuma yadda kuke gani a wallafar tasa, a gefe ya saka hoton Dauda Kahuta Rarara, a gefe kuma ya saka hoton Abdul Ahmad mai kwashewa. Ga kuma abin da ya rubuta nan daga ƙasa cewa ɗaya ya siya wa iyalan Aminu S. Bono gida, ɗaya ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yansa gaba ɗaya. Wato dai a cewar Ibrahim Birniwa, Abdul Amat mai kwashewa ya siya wa iyalan marigayi Aminu S. Bono gidan zama. Shi kuma Dauda Kahuta Rarara ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yansa tun daga farko har ƙarshe. Tabbas wannan kuma ba ƙaramar bajinta suka yi ba. a halin yanzu dai 'yan kaniwood suna ta wallafe-wallafe akan shafukansu na sadarwa akan wannan abin jin daɗin da ya faru na zumunci musamman wanda abdul amat mai kwashewa ya yi na siya wa iyalan marigayi aminu s bono gida ga abin da Oscar yake cewa ko kuma ga rubutun da ya wallafa. Abdul, Abdul, Abdul, Allah Ubangiji ya yafi maka kurakuranka ya kuma shirar da kai hanya madaidaiciya. Allah ya biya ka da abin da baka zata ba ya kuma jiƙan mahaifanka saboda shugaba, jagaba, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. shi ma mai shirya fina-finai a masana'antar abubakar bashir mai shadda ya nuna jin daɗinsa da farin cikinsa akan abin da abdul amat ya yi ga abin da mai shadda ya rubuta mai kamar zuwa kan aika allah ya saka maka da gidan aljanna mai kwashewa at abdul amat mai kwashewa ina roƙon allah subhanahu ta'ala ya ji kan mahaifanka ya sada ka da su a darussalam allah ya tsare gabanka da bayanka amin summa amin shi ma dai jarumi abdul m sharif ya yi tasa wallafar a gurgwaje kuma ga abin da ya rubuta allah ya saka maka da dukkan alkhairi yadda kake taimakon marayu allah ya biya ka da aljanna at abdul amad mai kwashewa allahu akbar rayuwa kenan Hakika wannan labari ne mai daɗi sannan kuma mai taɓa zuciya. Domin kuwa tabbas wasu sai sun yi kuka sun zubar da hawaye akan wannan abin da ya faru. Kuma ba komai ne zai saka mutane kuka ba akan wannan al'amari. Shine tunanin yadda Aminu S. Bono ya tafi da kuma yadda abokan sana'arsa suka ɗauki nauyin iyalansa bayan shi ya riga ya bar wannan duniya. Wani abu kuma mai taɓa zuciya shine wallafa ta ƙarshe da Aminu S. Bono ya yi akan shafinsa na TikTok. shine wani bidiyo da ya wallafa na 'ya'yansa ga kuma wallafar ta 'ya'yan marigayin da marigayin ya wallafa kafin rasuwarsa da fatan Allah ya masa rahama ya duba bayansa mu kuma Allah ya kyauta namu zuwa ya sa mu kyakkyawan ƙarshe duniyan nan kaɗanci rayuwar da za a yi a ranar lahira rayuwa ce wadda babu zazzabi babu ciwon kai babu bacci babu jiya babu yau babu in an jima babu wata shekarar ba bara ba baɗi rayuwa ce za a yi ta sadidan rayuwa ce za a yi ta wadda Allah ne kaɗai ya san irinta rayuwa ce wadda za a yi ta wadda ba ta da kamanceceniya da irin wannan rayuwar da muke annabi yake ce hasatu ummati sittuna aw sab'una yawanci annabi ya ce girbin al'ummata karshen nunarka a rayuwar duniya shine sittin ko 70 jama'a wallahi mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah domin lallai idan mutane suka zama suna cikin al'ummar da ake ɓatanci ga manzan Allah to wannan al'umma tana cikin musiba wannan al'umma tana cikin bala'i wannan al'umma tana cikin narko na ubangiji wallahi na rantse da wanda raina yake tafin kudurarsa Allah ba zai kyale mu ba Allah ba zai bar mu ba ana taɓa bawansa ana taɓa wanda ya fi so ana taɓa wanda yake ƙauna ana taɓa wanda ya yo mu dan shi ana taɓa wanda yake wa rayuwa stampi in manzan Allah ya ma stampi ka wuce ana taɓa shi Allah ya bari ba zai bari ba jama'a wallahi mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah ba dan fim ba da ya ɗauke min hankali wallahi yanzu in an ce maka ina yin tafsiri a watan ramadan ko kuma dai ina karanta wani littafi daga cikin manya-manyan littattafan musulunci wallahi ka kai to eh, ko yanzu bari na gaya maka ka gani a makaranta ta ta islamiyya da ta allo da na aji na karkashi na wallahi akwai sama da mutum hamsin da na yi na saukar da su alkur'ani tun daga suratul kafi muke karatu muke muraja a har a yi musu jaraba tabbatar sun sauke har bakara kaga izifi talatin ke da abin da yake faruwa gani ake idan kana yin mu'amala ta fim ba wanda yake yin mu'amala fim sai karuwai da yan daudu da wayan da basu je makaranta ba kuma ba haka bane ba sama da mutum kaso tamanin wallahi tallahi zaka ga tarbiyyar da suke da ita ta addini da ilimin da suke da shi na addini wallahi tallahi sun kai kaso ta bada a cikin ranar kawai inda abin yake larura take kullum mutane in sun tashi kallon abu to sai su rika kallon negative side ba sa kokari su shine their eyes su duba su ga a cikin abubuwan nan da ake ciki akwai wa'anda ba malamai ne akwai wa'anda daga babban gida suka zo wasu daga gidan sarauta wasu daga gidan malanta da irin mu almajirai kuma zaka ga irin wa'annan abu yana ta faruwa